daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19 a birnin yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya kama mu a tashar a africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a ko yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware barkanku da dare da fatan an wuni lafiya Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi. wato takwas da rabi kenan agogon ghana a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani rikici da ake dangantawa da na makiyaya da manoma a yankin gwamma na karamar hukumar damsa a jihar adamawa ya yi sanadin mutuwar mutane da dama ciki har da wani fitaccen dan siyasa a bangarori eh, masu da da bangaren makiyaya da kuma manoma wannan wajajen kama su sannan yau za mu so ne ku kira ku bayyana ra'ayinku kan irin gudunmawar da jama'a ya kamata su bayar wajen ganin an farfado da tafkin cadi da ke fuskantar barazanar kafewa lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar kada a manta sai an saka alama kari da farko kenan wato plus sai a jero lambar sannan muna tafi da labaran wasanni daga ghana amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Talata, 'yan Majalisar Dokokin Afirka ta Kudu suka jefa kura a kan yin nazarin yadda za a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska don ba da damar kwace filaye ba tare da biyan diyya ba. Matakin da ya samu karbuwa sosai a ƙasar, wadda har yanzu Turawa 'yan tsiraru ne suka mallaki yawancin filayen noma. amma waɗanda suka gabatar da ƙuduran nan take suka nemi su ƙara tabbatar wa ƙasar cewa babu wani abu mai tsanani da zai biyo bayan matakin ba wanda zai rasa gidansa babu wanda zai rasa masana'antarsa a cewar julius malema wanda ke jagorantar jam'iyyar economic freedom fighters jim kaɗan bayan kaɗa kuri'ar akwai fargaban cewa matakin zai jefa afirka ta kudu a cikin halin da makwabciyar ƙasar zimbabwe ta shiga inda aka ɗora laifin kwacen gonakin turawa na ƙarfi da yaji da aka yi a wajajen shekarun dubu biyu a kan cewa shi ya jefa ƙasar cikin halin kuma bayan tattalin arziki da kuma rikicin siyasa. Jam'iyyar ANC mai mulkin ƙasar ta goyi bayan ƙuduran amma da sharaɗin cewa kwacen filayen ba zai shafi aikin noma ba kuma ya tabbatar da cewa tattalin arziki da daidaito ta fuskar siyasa za su ɗore. Ɗaliban da suka tsira da rayukansu a harin bindiga mafi muni a tarihin Amurka da aka taɓa gani sun koma makaranta yau Laraba, yayin da gwamnatin tarayya da 'yan majalisa ke ci gaba da yin muhawara a kan yadda za a kare rayukan matasa, inda suka kuma amince cewa ya kamata makarantu su zama wuraren da ɗalibai za su samu kwanciyar hankali. An rufe makarantar sakandaren Marjorie Stoneman Douglas da ke birnin Parkland a jihar Florida. tun bayan da wani ɗan bindiga ya kashe mutane goma sha bakwai makonni biyu da suka wuce. Kisan gillar ta ƙara zafafa muhawara da aka daɗe ana yi a nan Amurka a kan dokokin mallakar bindiga. Kakakin Majalisar Wakilai Paul Ryan ya faɗawa manema labarai jiya talata cewa dole ne a cike giɓin da ake da shi a tsarin binciken masu sayan bindiga da ake amfani da shi a ƙasar. Ya kuma yi kira akan a aiwatar da gagarumin garan bawul a fannin masu matsalar taɓin hankali. Duk da haka abin da Ryan da sauran 'yan majalisar ba su yi kira a kai ba shine hala mallakar bindiga kwata-kwata, ciki har da mallakar bindiga samfurin AR-15 kamar wadda aka yi amfani da ita a harin da aka kai a makarantar Florida. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen ƙasar Rasha Sergei Lavrov ya faɗa yau Laraba cewa 'yan tawaye a gabashin yankin Guta da ke Siriya na toshe hanyar kai agajin jin kai suna kuma hana mutane barin wurin a daidai lokacin da rasha ta yi kira a tsagaita wutar kai taimakon agaji a farmakin da sojojinta ke kaiwa dama shirin na rasha an yi shi ne da zammar tsagaita wuta na sa'o'i biyar don mutane su samu taimako ko su fita daga yankin wanda 'yan tawaye suka mamaye wanda kuma dakarun gwamnati suka yi wa ƙawanya tun shekarar 2013 Kafafen yada labaran Siriya sun zargi mayakan 'yan adawa da hana fitar da mutane kwanaki biyu a jere. Babu farar hula ko ɗaya da ya iya fita ya zuwa yanzu a yankin da ke da mutane kusan dubu ɗari hudu. 'Yan tawaye sun yi watsi da zarge-zargen jiya talata ranar farko da aka fara tsagaita wutar, wanda ya sa ɓangarorin biyu ɗorawa juna laifi a kan tashin hankalin da ke ci gaba da faruwa. Ƙungiyar da ke kare haƙoƙin jama'ar Siriya ta Observatory wadda mazauninta ke Birtaniya. ta ba da rahoton cewa an ci gaba da fada a gabashin guta har ya zuwa yau laraba daga ƙarshe mayakan ƙungiyar alshabab a somaliya sun harba wasu jakuna ɗauke da kayayyaki da mayakan suka ce za su kai wani yanki wanda ke ƙarƙashin ikon gwamnati a yankin bakul wani jami'in tsaro ya faɗa wa sashen somaliya na murya amurka cewa mayakan sun ƙwace jakunan da ke ɗauke da kayan abincin ne da safiyar yau laraba a kusa da ƙauyen elbon mai tazarar kilomita goma sha biyar yamma da garin wajed mayakan sun harba jakunan suka kuma sace mutane biyu da ke tafa da su a cewar wasu majiyoyi yanzu haka dai ba a san halin da mutanen ke ciki ba wani mazaunan garin wajed wanda ya so a sakaye sunansa saboda dalilan tsaro ya faɗawa murya amurka cewa mayakan sun bankawa amalanke da kayayyakin wuta dama amalanken kayan yana ɗauke ne da sukari da shinkafa da garin fulawa zuwa waje a cewar mazauna garin. Maryam Dauda nan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To da farko wani rikici da ake dangantawa da na makiyaya da manoma a yankin Gwamma na karamar hukumar Damsa a jihar Adamawan Najeriya ya yi sanadin mutuwar mutane da dama ciki har da wani fitaccen ɗan siyasa. zuwa yanzu 'yan sanda sun ce sun kama mutane da dama a bangarorin da ke fada kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. kamar yadda ma rahotanni ke nunawa fiye da rayuka goma sha uku ne ma suka salwanta wannan tashin hankali da ake dangantawa da ramuwar gayya wanda ko ya auku a yankin gwamma da ke cikin karamar hukumar damsa kuma yankin ma na kuma makwabtaka ne da gire kuma cikin waɗanda aka kashe har da wani tsohon kwamishina kuma kakakin jam'iyyar pdp a jihar misa sam da wanda a kwanaki ma aka ji muryarsa a cikin shirinmu na tsaka mai wuya game da rikicin al'umman bacema da kuma fulani makiyaya gwamnati ta yi yadda za ta yi ta hana shigowa mutane yadda suka ga dama a ƙasar najeriya domin wasu sun shigo a kan cewa su fulani ne e fulani ne mutum zai shigo kasa ya yi takardun shigowa an bude bodan mu ya zama very porous ana shigowa har lokacin fadar numan nan musamman eh, wani sojojin da aka yi su daga wasu kasashe mun gamsu a numan da yake tabbatar da faruwar lamarin ɗaya daga cikin shugabannin matasan Bacama Efraimu Falturaki ya ko bai ne da lamarin ya faru. Su sun fita daga nan da su nufi yin gwalan gurin an ce musu an jiwa su ciwo sun nufi hanyar gurin. Hanyar da za ka ta gwajin marar bambarin nan to ka je suka fada a kansu kurin ba su sani ba. Shi kadai suka kashe kenan. A'a ba shi kadai ba su uku a mota don an ce musu an jiwa wa su ciwa gurin suka dauki mota za su je barin su gani. A barar bambarin na sai mutane sun fito ta gwajin kiri sai suka afka masu kura. To ya koya jam'iyyar PDP ta ji da wannan lamari Honorable Abdullahi Adamu Ferembe da ke mazan zama sakataren jami'ar a jihar adamawa ya ko na wannan tashin hankali da abin ci wanda ya ce lokaci ya yi da hukumomi za su tashi tsaye domin magance wannan matsala da ke ci gaba da aukuwa. Abun ya zo mana da gaskiya ba mu ji daɗin shi ba ko kaɗan. To wannan abu shi yasa kullum muke bayani a yi ƙoƙari a sama wannan abu fita. In ba haka ba, ɗauki wani abu da wasa daga baya fa abun zai zai fita cikin hannu. Kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar Adama ta bakin kakakinta SP Usman Abubakar ta ko tabbatar da faruwar lamarin ko da ke ta ce ba ta kan alƙalman waɗanda aka kashe to amma ko ta ce akwai waɗanda aka kama. An tashin hankali wanda gwanin gidaje da tsarin duniya wannan wajen kuma mun yi kame duk bangarori biyu masu fada da tunanin don mun yi kame da bangaren makiyaya da kuma manoma wannan wajajen duk mun kama su mun kama su da exhibit wato ma'ana abin da suka aikata mummunan aiki na da shi muna tare da su hmm. kuma kawo zuwa magana nake maka zuna suna har yanzu suna hannu sojoji domin da sojoji da yan sandan mu wato mobile policemen din mu muka tabbata wannan eh, rashin a wajen hmm. kawo zuwa zuna har yanzu suna nan a hannun sojoji suna nan suna musu bincike wadanda suka gama da su za su kawo mana su ciki har da mu kai su zuwa kotu. Eh an sama san rayuka a wannan tashin hankali? Eh, shi ma officially ba da numbers na yawan mutanen da suka mutu a wannan tashin hankalin da aka yi amma yanzu sojoji da mobilawa da sauran eh, mutane da muke aiki da su duka suna na wannan wajen an kara jirkake rundunar yan sanda. cikin kwanakin nan dai rayuka da dama ne ma suka salwanta sakamakon tashe-tashen hankulan da ke da nasaba da rikicin makiyaya da manoma ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya. Allah kyauta yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan irin gudunmawar da jama'a ya kamata su bayar wajen ganin tafkin cadi bai kafe ba musamman ma gudunmawar daina zuba shara a koramin da ruwan suke danganawa da wannan tafki kafin mu buɗe layukanmu ku ci gaba da shakatawa da wannan waka. da su dan sai in gaya muku su sun yi kasassafa sun raba sun zarce shiga uku kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku sun ɗauda na sani kuma ke ce alasha buga na batuna. da sudan sai in gaya muku su sun yi kasassafa sun raba sun zarce shiga uku kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku sun ɗauda na sani kuma ke ce alasha buga na batuna. zancen 'yan baka rudi ne yaudara ce a ce maraba ma ɗaukaka duk masu faɗin haka mai yasa su ba sa yin haka sadin kule mun lura lallai su suna san juna. united ma aka ce musu tun kafan yawa za mu yi me za mu gaya musu balle faɗin ƙasa duniya kabba ta iya musu sun zauna lafiya mun gane su ma dai suna san juna. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc mun samu kira na farko daga jihar kaduna wane ne a kan layi mamun lalo barka da lasariya yau barka da wannan yammaci to suna na murtala kuma na kiran ku da sa tare da to muna jin ka murtala to zan fara gaskiya da jinjinawa da addu'a ga wakilin ku na kaduna kuma muna goyon bayan sa Allah ya kara masa kwarin gwiwa kan harkar sa na jarida da faɗan gaskiya To, kuma shi ne cewa gaskiya abin da nake ba wa mutane wanda suke buga shi da taka irin wannan gurare, to gaskiya abin zai zo mana illa ya zaman toye ma wani yanki na tattalin arzikinmu illa. To gaskiya eh, amma ni ba mun lalo ina ga fa kamar akwai wasu kasashe wanda suke wannan tashin ya bi ta gurin su kamar akwai wani zagon kasa da suke yi. don ma suna su sani fa abin da ya fada ake cewa fa shi zai shafa kuwa ne har su ma zai shafa kamar je su haɗa kai kasashen kamar waɗanne kasashe kake magana kenan murtala kamar waɗanne kasashe kenan kake magana to kaga ila wani sai ga a ah, barin tara ruwa na karya gangara kawai sai su amfana to kaga da an kai ne kuma abun ba zai mu haifa mana tsanani da Afirka ko kuma wanda kasashen da abin ya shafe da fatan za a haƙura a haɗa kai a ci gajiyan wannan guri da fatan za ku tashi lafiya. To muna godiya Murtala daga Kaduna bari mu je can kudu maso yammacin Najeriya jihar Ondo. A wanne ne a kan layi? Salamu alaikum Mamun Lalo barka da aiki. Wa alaikum salam wa rahmatullah barka dai. Sunana Hassan daga nan Ondo nake kiran ku. Yawwa to muna jin ka Malam Hassan. to batun taikin cadi nan gaskiya yadda shugabanni da Nijar da cadi da Kamaru mm-hmm. ya kamata su ba da haɗin kai tunda masunta ma suna samun abu a cikin wannan sabbi kada bar shi ya kafe to kaman wani saboda mm, ina jin ka yanzu abin da gwamnati za ta dauka kamar yadda za a ci ake cewa za a jawo ruwa daga kongon nan mm. sai a bada haɗin kai a jawo ruwan saboda abun kasa wurin don ƙasa tana samun kuɗin shiga a ciki ra'ayi na kenan ku tashi lafiya muna godiya hassan daga jiha ondo bari mu sake komawa kaduna wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Malam Mahmud Lalo barka da yamma ne maka barka da aiki. Yawa barka da wannan yammaci. Suna da Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. Yawa muna jin ka Alhaji Musa. To Malam Mahmud Lalo da wannan da zan mika ta'aziyya ta ga shi kanshi baban abokin mu ke kira wannan layi Ibrahim Aran Maliga cikin mahaifin shi ya rasu jiya Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta masa. to sai mu ci amin menene ra'ayinka to to ra'ayina gaskiya idan muka dauki wannan al'amari na maganar tafkin tabi gaskiya al'amari kamar kaga mu yanzu da muke kamar ma mu yankin mu na Kano nan a Garo muna dam dab na ruwa da ake noman rani to kaga dai kasance gwamnati ba ta iya yaki ko kuma al'umma suna tsika shi da bolori kaga kike kawo matsalar kafewar shi to haka ya kamata a bada gudunmawa da kamar da Najeriya ya kasance an haɗa gwiwa domin a tabbatar da cewa ana samun ci gaba a wayannan gudu karshe ne magabatan alkari Alhaji Musa Garo a ci lafiya madallah bari mu je jihar Sokoto wane ne akan layi to assalamu alaikum wa rahmatullah amin wa alaikum salam wa rahmatullah mai magana usman a bello bonkari karamar hukumar mulki ta binji a jihar sokoto najeriya to muna jin ka malam usman to dangane da kamar kuna tattauna da abin da ya shahi zuba shara barkatai to kaga da kyau a ce gwamnatoci sun tanadi abubuwa musamman kwantena ta zuba waɗannan sharuka da ya kamata wurin da ya kamata domin sau dama za ka iskan mu an giggina wurare babu filin da ya dace a zuba shara ga unguwa sai ka iskan mu taho yana ta ta inda bai dace ba to idan su gwamnatoci sun ɗauki matakan yadda ya kamata da kuma sarrafa irin ita shara da leda da yadda ya kamata a samu kamfuna suna sarrafa waɗannan abubuwa to insha Allah za a ga an samu sauƙin share-share da ake zubawa a biranen mu da kuma ƙauyukanmu. mu da fatan Allah ya kawo muna kwanciyar hankali a kasashen mu nagode wasu mai idan da bankar da karamar ko mulki ta jinji ku tashi lafiya Muhammadu Lalo madalla muna godiya har yanzu muna yankin arewacin Najeriya a jihar Kwara wani ne akan layi Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana da Alhaji Garba ina Sokoto Najeriya mai bulawar da kayan wuta kala kala daga nan Kwara a Najeriya yawa muna jin ka dangane da musamman mahamudu Lalo irin zubar da shara da ake yi barkatai ba bi tsari ba misali a cikin a cikin yawa eh. eh to gaskiya ina kira musamman ma ga jama'a ya kamata a yi takatsantsan ga zubar da shara ko wani wuri kuma kamar yadda mai gaba na gaba garin Usman ya ce to gaskiya ya kamata gwamnatoci su samu wurin zubar da shara da idan muka duba gaskiya rashin samu wurin zubar da shara shi ke sa ana zubar da shara ko ina barkatai har tana kawo wasu illoli musamman ma ga tabkunan mu wannan ita ce gudunmata mai magana dala garba na sakutan najeriya na gode rediyo faransa rediyo boa a tashi lafiya an muna godiya malam bello dinawa bari mu je jihar zamfara wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah sunana arma ba baka aikin yaro kawai na wuri jihar zamfara to muna jin ka arma a abin da ce a gaskiya bisa ga wannan lamari muna kira ga sauran al'umma ya kamata layin armayau daga zamfara ya tsinke da fatan zai sake kiran mu lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu biyar biyu shida biyar biyar amma fa sai an saka alamar kare wato plus kafin a jero lambar mun buɗe layin mu ne yau ku ba da gudunmawa kan taya kuke ganin jama'a za su taimaka wajen kaucewa kafewar tafkin chadi musamman da ake zuba shara a koramu da suke gangarawa zuwa wannan tafki mun samu kira daga jihar katsina wani ne kan layi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mai magana Muhammadu Lala barka da aiki. Yawa barka da yamma. Yawa kuna magana da shugaba Bello labaru ne mai lemu. Yawa Daga yan kara karamar kuma faskarin jihar Katsina. Muna jin ka shugaba. To gaskiya dole ne gwamnati ta sa ido akan zidda wannan shara da ake yi barkatai. Duk shi ke kawo samun gurbatan tukunanmu ana ta fama kuma ga shi ma gwamnatin ba ta mai da hankali wajen ya yasa mu ga laifinmu na zuba shara barkatai ita kuma ba ta mai da hankali gurin a ga an yashe mana da haka nake kira ga 'yan najeriya mu da mu taimaki gwamnatinmu mu sa ido kuma ita ma ta ware mana wurare inda za mu rika zadda annan shara da fatan za a tashi lafiya daga jihar katsina shigawa bello baru ne mai lemu 'yan kara to muna godiya bari mu je jihar jigawa a gumel wane ne a kan layi eh, sani mai hefta ne yawa muna jin ka sani cikin eh, karamar hukumar su da kan karkar yawa to muna jin ka ni abin da ke fata dai wannan shugabannin kasa da suka yi taro cewar za a gyara to allah sa da gaske suke yi mm. eh kuma da wannan zan da wannan dama zan gode mai girma gwamnati jihar Jigawa Alhaji Badaru da yake mana hanya daga san Karkar zuwa Dan Wanki Allah za mu je jihar Katsina mun gode Malam Sani daga Gumel jihar Jigawa bari mu je Katsina wani ne kan layi eh kuna tare da naku shugaba Iliya ne kanti da shayi a bakin kasuwa a garkin daura a Nigeria to muna jin ka eh Muhammad Lalo ku da wuni yau barka da dare eh a gaskiya akan wannan fararen. ruwa da yake tafiya da tare da bola a cikin wannan tankin chadi mm. to ya kamata gaskiya mu na afirka su tau mataki kwakwara kamar na najeriya nan ma ba mm. tun da ka gani wannan tanki ana samun kuɗin shiga kuma bai dace ma duk wuri a raka barin datti yana zuwa kamar kwalara ko tafki ne na cikin gari bai dace ba ana ake kan samun kwalara ta tuta ka tana a dafa jama'a amma kamar wace irin rawa su mutane za su taka musamman ma waɗanda suke zama a kusa da ƙoramu da ke gangarawa zuwa wannan tafki na chadi to gaskiya abin da ya kamata al'umma su dauka ya kamata duk wanda zai zub da shara ko a hana shi ko a sanar ma da gwamnati ta haka nake ganin za a cima wannan guri na ganin wannan kwarara ta to madalla mun gode ah, a wanda ya kira mu daga jihar katsina da kuma kama kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku sai kuma gobe idan Allah kai mu. Tumadalla yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Za ku so labarin wasannin na yau ne da ainihin Black Queens ɗin ƙasar Ghana wadda hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta shirya wa wasannin sada zumunci da kasar Morocco da kuma Japan gabanin ɗaukan nauyin wasannin cin kofin Afirka na mata da aka shirya na shekara ta 2018. Black Queens dai ita ce a makon jiya ta lashe gasar na wafo na mata na Afirka ta yamma. Ƙungiyar kwallon kafar Edwana Stars wacce ita ce zakara na wasannin ligin din kasar ghana ta mika kokinta ga hukumar kwallon kafa ta kasar ghana da ta daidaita manhajanta yadda za ta samu gabatar da shirye-shiryen wasannin ta na caf champions league da take ciki shugaban hukumar league din kasar ghana ashford tete uku ya caji sabbin club da suka samu shiga wasan premier league din kasar ghana dream fc carolina united da 11 wonders da su nuna lallai sun kai su shiga wannan gasan na shekara ta 2017 da 2018 a yayin da da a soma wasan a ranar asabar in allah ya kai rai tsohon mai koyar da asanti kotoko wasa steve pollack ya shirya zai yi gumurzu da asanti kotoko a kotu akan abin da ya siffata sallamar da aka yi masa wadda ba akan hanya ba a ranar juma'a da ta gabata Wasu tsaffin 'yan wasan Black Queens biyu sun yi kira ga hukumar kwallon kafar kasar Ghana da su tabbatar da Messi Tego Kwaku a matsayin babban mai koyar da kungiyar kwallon kafar mata ta kasa Black Queens bayan nasarar da ta ainihin jagoranci kungiyar ta yi a gasan cin kofin wafu a kasar Cote d'Ivoire. coach Salah tese wanda aka yi wa tayin ne ya koyar da Black Queens din kasar Ghana ya gwammaci ya koyar da Tamale City Football Club. Ridwanullah muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. kuma sai sharhi murar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ranar 24 ga watan fabrairu jamhuriyar estonia ta cika shekaru 100 da kafuwa kwamitin ceto wadda dattawa a majalisar wucin gadi ta kasar estonia ta zaɓi wakilansa su ne suka fito da daftarin ayyana incin kai na estonia wadda da turanci aka laƙabawa suna manifesto ko manufofi na al'ummar estonia Tun farko an so a kaddamar da wannan daftarin ranar 21 ga watan Fabrairu na shekarar 1918. Amma sai aka shinkirta shi zuwa maraicen 23 ga watan Fabrairu a lokacin da aka wallafa shi, aka karanta a bainar jama'a a Farno. washe gare ranar 24 ga watan Fabrairu ne aka wallafa manufofin da aka rarraba wa jama'a duk faɗin babban birnin ƙasar wato Tallinn da kuma wasu yankuna. A cikin wani saƙon taya murna ga al'ummar Estonia da ya aika musu bana, jakadan Amurka Estonia James D. Melville ya lura cewa kamar yadda yake kunshe a cikin ayyanawar samun incin kai ta jamhuriya mai bin tafarkin demokradiyya wanda ke ƙara tabbacin cewa incin ɗan adam ba za a iya raba shi da su ba yadda suke a yanzu haka suke ko a shekaru aru-aru da suka wuce samar da kariya ƙarƙashin doka ba tare da yin la'akari da addini ko ƙabila ko kuma siyasa ba tabbatar da incin walwala da faɗin albarkacin baki da gudanar da addini da taruwa da cuɗanya da yin zanga-zanga da kuma samar da kariya ga kowane mutum da gidansa. Amurka da Estonia haɗe suke, in ji jakadan Amurka a Melville ta fuskar incin demokradiyya da dangantakar mu mai ƙarfi da na tattalin arziki da ya kawar kasancewar ƙasashen a gabar tekun mabambanta da kuma dangantaka da ke akwai tsakanin al'ummar ƙasashen namu biyu. Bayan sama da kusan shekaru uku a matsayin jakada na samu damar kai ziyara zuwa ga kowace kusurwar ƙasarku mai kyau. Na sami alfarmar haɗuwa da shugabanninku inda na yi sha'awa da yadda kuke amfani da fasaha na kuma sami ƙwarin gwiwa ganin yadda matasan ke da kuzari Wadda yake nuna alamu makoma mai kyau ga jama'a da ƙasar baki ɗaya nan gaba. Ina matuƙar farin cikin zaman da na yi tare da ku cikin wa'adin aiki da ya kawo ni a nan. A cikin shekarun nan ɗari, jakadan Amurka ya ƙara da cewa a madadin takorori na da abokanai na a ofishin jakadancin Amurka muna bayyana matukar farin ciki da godiya kan abutar mu Muna kuma taya ku murnar wannan babbar rana ta cikar ƙasar ku shekaru ɗari da samun incin kai. Barka da ranar kafa Estonia. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnati Amurka. Ga Maryam Dauda da labarai a takaice. Pakistan wani harin kunar bakin wake da aka kai kusa da birnin ketta da ke kudu maso yammacin Pakistan ya kashe sojoji na musamman na kasar hudu da jakkata wasu kimanin su takwas. Jami'an kasar suka ce maharin ya farwa wani sansanin soja a daren laraban nan a wuri mai tazarar kilomita 20 daga helkwatar lardin Bulukistan. Rahotanni suka ce maharin ya yi ɗamara da nakiyoyi da nauyinsu ya kai kilogiram goma a jikinsa. tun da da farko a wannan yau ɗin wasu 'yan bandaga a kan babur sun yi wa wata mota ɗauke da wani babban jami'in 'yan sanda a birnin keta kwanton ɓauna suka buɗe wa motar wuta suka kashe mashi masu bashi kariya biyu sannan kuma amma babban jami'in ya tsallake rijiya da baya a jiya talata 'yan majalisar dokokin afirka ta kudu suka jefa kura a kan yin nazarin yadda za a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska don ba da damar kwace filaye ba tare da biyan diya ba matakin da ya samu karbuwa sosai a ƙasar wadda har yanzu turawa 'yan tsiraru ne suka mallaki yawancin filayen noma amma waɗanda suka gabatar da ƙudurin nan take suka nemi su ƙara tabbatar wa ƙasar cewa babu wani abu mai tsanani da zai biyo bayan wannan matakin ɗaliban da suka tsira da rayukansu a harin bindiga mafi muni a tarihin amurka da aka taɓa gani sun koma makaranta yau laraba yayin da gwamnatin tarayya da 'yan majalisar ƙasa ke ci gaba da yin muhawara a kan yadda za a kare rayukan matasa inda suka kuma amince cewa ya kamata makarantu su zama wuraren da ɗalibai za su samu kwanciyar hankali. masu sauraro da aka kawo karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe da Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato biyar kenan na safe agogon Ghana. idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma wanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a garzaya shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu madadin ita maryam dauda da ta ni gabatarwa da kuma julie leathers gresham da ta hada mana shirin baki ɗansa kamar da kwaji sai injiniyan mu zubair mahmud lalo ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc